الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 18 ga watan 18 ga watan ga watan al-muharram ko haka ne shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da da nawa ne ga watan. talatin da ɗaya ƙwarai kuwa talatin da ɗaya ga watan ga watan ah, goma shekara ta dubu ah, biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora a kan inda muka tsaya a wannan darasi namu na alkaba'in, a cikin wannan masallaci mai albarka da muke gabatarwa a dukkan ƙarshen wata ah, muna darasi na nawa ne yanzu darasi na biyar ko to talafan ulama uku wani ya ce uku wani ya ce hudu wani ya ce biyar to ni dai na buga na ni dai ne kuma dole abu na watan da ni ne dai mai karatarwa darasi na hudu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na alkaba'ir kuma za mu tashi ne akan kabira ta uku ko imam zahabi ya ce al salisa babban zunubi cikin manya-manyan zunubai da Allah ya haramta a saba masa da su da za mu yi bayaninsa shine na wato na nawa na uku ya ce fisihin wanda ya shafi wato sihiri Allah ka raba mu da sharrin sihiri da masu yin wato da masu yin sihiri Ya yace li'anna sahira la budda wa an yukaffar lallai wato mai sihiri ba makawa dole ne a kafarta shi ya zama kafin ku ji da kyau wannan yana da muhimmanci mu fahimce shi kafiri ne mai sihiri wanda yake aikin sihiri yake yi wa mutane tsafi saboda Allah ya ce walakin na shayatsi na kafaru yu'allimunan nasa sihira shaidanu sun kafarta saboda suna koya wa mutane sihiri wa mali shaitanin mal'un gharadun fi ta'alimihi al-insan as-sihr إلا ليشرك به قال الله تعالى مخبرا أن هاروت وماروت وما يعلمان من عهد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أي من نصيب إمام الذهبي يا فاربوت ونن بياني أتكن ونن بابي نتشي وسهري كافر جنس abinda ake nufi da sihiri yan wana shine tsafi yana cikin muggan zunubai mugun zunubi kaba'ira ta zunubi ya ce ba makawa dole mai yi wa mutane tsafi dole a kafarta shi saboda Allah ne kafarta shi ya ce walakin na shayatsi na kafar me yasa yi wa allimunan nasa sihir ga kisar haruta da maru da Allah ke ba da labari suna cewa wa ma a min ahadin ya kula inda ma nahnu fitinatun mu fitina ne wala takfur ka kafirta suna koya wa mutane daga cikin abin da matsafa suke yi ma kuna bihi bainal mar'i wa zauji. a koya wa mutum abin da zai raba tsakanin mutum da matarsa tsakanin mata da mijinta Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah duk masu yin sihiri ba su isa su cutar da wani ba ta dalilin sihirin nan da suke yi sai da izinin Allah suna koyan abin da yake yana cutar da su ba zai amfanar da su ba kuma sun sani cewa an ba su labari sun sani cewa duk wanda ya rungumi harkar sihiri yake yi to ba yi da rabo a lahira duk matsafi ba yi da rabo a lahira kuma tir da abin da suka saya ma kawukansu suka fanshi kawukansu da shi na tsafi sun yi asara lokacin ya alamu da sun sani duk matsafi bai da rabu a kiyama wai idan an ce mutum bai da rabu a kiyama wai mai ke ka biya ba ba ta aljanna ba dan wuta ne amma malam abin tausayi malam akwai yanzu akwai wuraren da matsafa ne limaman limaman kuwa matsafa limamin juma'a matsar saboda kawai ya tashi yana yi inda ba abin da ne bari ya tashi kuma akwai matsafa na gaya muku na fitar hankali a garin na nan duk wannan ayoyin da ake ja da hadisai akwai wanda cin sihiri shan su sihiri gida sun gina da kudin sihiri motar da suke hawa da sihiri suke aurar da 'ya'yansu da sihiri su je maka da kudin sihiri su ciyar su shayar da sihiri a yi tsafi wasu na nan sun shahara in kana neman wani abu sai ka je ka kai musu dabba su yanka idan an zo yankawan sai mutum ya yi wanka ya sa sabuwar shirda mai tsada sai a zo za a yanka dabba ko kuri ko bujimi ko saniya ko akuya ko mai sai zo wannan jinin dabbar jinin dabbar idan aka zo yanka sai baje da sa kawai duk sai jika shi farar mutum Ka gama aiki sai a cire ta sai a bawa mabukaci wannan namun kuma a je ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza da shi saboda ana neman mulki ana neman sarauta ana neman siyasa ana neman wata kujera ta gwamnati da yawa cikin manya a ƙasar nan wallahi tallahi malam ba sa rayuwa sai da sihiri sai da tsaki a sa mutum ya je ya rinka luwaɗi saboda sihiri wai an ce wai in kana luwaɗi wai ba za ka talauce ba matsafa sun yi amsa a sa mutum ya je makabarta saboda sihiri ya ɗauki sunan wani da sunan wata ko sunan wata da sunan mijinta a je a rubuta a samu malaman gargajiya waɗannan malamai da suke zaune ake cewa malaman gargajiya masu rubutun sha masu yanka mutane buru da laya suna zaune ba gona ba sana'a ba kasuwa ba makaranta ba kora ba kuma suna zaune suna zaman addu'a yan ta'an annabi a kawo musu ba zan iya irga muku sihiri nawa nawa nawa aka kamun na matsaloli da aka samu wallahi wani abu sai kayan mamaki bari dan baku misali akwai mutumin da na je ni na gan shi babban mutum yana kwance an yi mai sihiri malam cikinsa suka kumbura saboda yana da wani matsayi yana neman wani abu sai aka kumbura mai cikin ciwo ya kama shi cikin na ya kumbura idan ka gan shi sai ka rufe idan ka ka koma gefe don kana tsammanin zai zai zai fashe hatta jijiyoyin da suke jikin cikin nan gaba daya barin da ya muku sharri sai da na dai zauna a wurinsa na gan shi na tausaya masa gwarai muna duba muna duba a ɗakin sai muka tarar da wani abu kamar haka muka samu wata laya laya a cikinta an naɗe ta da rubutu da ayoyi na ƙur'ani ka duba a yi amfani da ƙur'ani a cuci mutum su fake da su masana ƙur'ani ne su cuci mutane layan nan da kuma kan hawainiya ko wahainiya yar wannan abin da take tafiya mai canjawan hawainiya kanta kan sa katan kai sai aka buɗe bakin aka cusa mata ɗanyen nama nama danyi da jini aka gutsure kan aka sa aka daure ta kumbura kan ya kumbura saboda an cika shi da nama na wata dabba aka nade alaya aka je aka rubuta sunan wannan mutumin da ake so cikin sai fashi kuma abin mamaki sai gashi an samu malaman gargajiya bokaye su ma suna zuwa suna cin kudin wani dan uwansa ne ahalus suna ya gane ya ce gaskiya kamata a yi na sunna ce me ya kamata a yi ce gashi gashi yadda ake lalata sihiri da annabi ya ce za mu yi bayani a ƙarshen darasi yaya ake wajen lalata sihiri da mai da ake kafin da zo aka ce ai akwai malamin da yana zuwa kullum yana zuwa da kwanan sha bakwai kwano na sha kwanan sha irin awo kwanan awo ɗin nan sai zo ya kaho idan ya kaho ya sai rika zuko jini sai ya zuko jini a cikinsa kittabar kittabar guda bakwai ya zuko ya tofar ya zuko ya tofar kullum kullum iya zo kuma akwai kudin da ake ba kuma cikin bai ragu ba shi ai aiki yana nan gaba cikin alaji nan gaba za a yi aiki matsafa kurin mushirkai arna idan ba ka waye ba za a kai ka wallahi akwai wanda muka samu akan bola dan karamin kwano ne wani kwano karami bai wuce tafin hannu ba sai aka samu wake sai aka yi rubutun sha a jikinsa duba fa rubutu da alƙalami da tawada aka rubuta sunan wanda ake so ya halakar da suga aka sa aka rufe wannan waken da wannan dan kwanon dan karamin kwano da mata suke ta ko man ko yaji haka dan karami aka samu tsakiyar bola aka sa kuma a tsakiyar garin nan aka je aka ɗauko shi aka kama na manta ma jafar Allah ya masa rahama shi aka ɗauko aka kawo wa sai ce su su same ni in gaya mishi yadda za a lalata mu an rubuta sunan wata ana so a halaka ta kishiyarta za ta halaka ta banda masu zuwa makwantai makabartu suna tonon rami suna ciran fat na mutane duk aikin makafa ne ciran fat na gangan jikin mutum wallahi malam yau sai mutum ya mutu wani ya bi dare karfe ɗaya na dare ya je farke kabari ya yanko gaban shi banda masu cin jarirai jarirai jariri in ya mutu akwai mutumin da ya kawo fata ya ce wani tsafi ne aka wani ne dan majalisa ne yana neman wani kujera yake nema dan majalisun nan da ya tashi tafiya abokancin nasa shi har Nijar ma ya bokan ya ce masa ya ce wallahi za ka ci amma sai an kashe mutum turin sai wani abokin sai ce dan adam shi ce kwarai kuwa sai shi mai neman da sai ce ba komai mala ya za a yi ya ce ka kawo mana jariri sati mai zuwa jariri sabon haihuwa ku ji da kyau wannan fa ba arna ne suke ba ɗan uwanku musulmi ba sallar su ne suke an shi yasa wani iya wuce sallah wato da shi da jacob da john ba su da bambanci wallahi Allah da ke gaba ya ce gaskiya ba inda zai samu aka ce to ka kawo kuɗi aka lale masa kuɗi za a samu ya kira yaran su ce za a samu sati mai zuwa ka dawo kuma sai yadda aka samu ne suka bi dare suka ɗauko jariri sabon haihuwa suka ɗauko shi aka kawo shi aka sa shi a turmi turmi aka hankala aka ɗauko garin magani da itatuwa na munafurci da rubutun sha aka zuba suka kirɓe jaririn na a cikin turmi wato malam ni a rayuwata tunda nake ana ba labarin tashi hankali ban taba jin abu na rashin mutunci da rashin imani irin wannan harkar matsafan nan ba wallahi malam da cijo ne yana samar shekara saba'in ki gane ce abokinsa ne shirkin shi aka yi jaririn nan rakab sai da ya zama gari ustaz yadda ka san safara aka ɗebo shi kuma bukan ya ɗiba ya haɗiya ya hambuɗa tukunna yace mai gashi na aje kuma kujera ka gama samun ta kuma wallahi ya samu kujera yanzu za ka iya kanta akwai waɗanda suna neman sarauta an ce musu wallahi in wane ya mutu bokansu ya ce musu wallahi in wane mutu wallahi kai ne kuma ya yadda ya ba da kuɗi suka ba da kuɗi aka yi aiki kuma sun yadda da boka ne ana tsafi a karan kalla tun da cewa ba a tsafi kuma baya ci yana ci zai iya yiwa a yi maka ya ci maganinsa za mu yi bayani kai dai ka kifta amma za su iya yanka maka malam a kasar nan fa saboda tsafi gawa ba na sa ta tashi ta tafiya gawa wani dan waya ga mai ce wani abokinsa a kudu suna da wani biki irin na wannan nan nasu ya gayyace shi ya ce to amma fa akwai abin tashi hankali ya ce wani tashi hankali yace gawa ce zaka ga tana tafiya saboda bala'in zafi gawa akar makalla a tashi a mata kida a mata waka a kira su kulle a yi mai wallahi sai ga ta miƙe car tana kida ana rawa tana rawa da kai kanta kawai wannan bawan Allah ya je ba ku ya yana kallo malam aka kuskure ba sai wata gawa ta yi kansa ba ya rinka ɗiban ayatul kursiyu yana kursiyu ta yi kansa ya shirya ya gamce ta sai gawa ta faɗi sai aka ɗora hannu a ta a ƙasar da aka yi wallahi a kudu nan me wannan tsafi tsafi akwai wanda faɗi saboda bala'in tsafi ya zo ya zauna nan barakin kansa ba ba za ka kansa ba akwai wanda in ya ga dama sai ka gan shi kamar fanka na kuri iya zama iya ma magana akwai wani yaro matsafi ne da ya tuba ya zo ya same ni yake gaya mu ce malam gaskiya sai dai addu'a ya ce abin da yake bari iya irga ma sau nawa na je makabarta ba da daddare na ciro wani gangan jikin mutum ko da ɗebo ƙasar kabari sai na ɗaga matacce gawa in za ku gyara kifin gyara ya ɗaga gawa kar makalla ya ɗaga gawa ya ɗage ta abin da gawa shi zai je rungume ta ya ɗaga ta ya kwarfato ƙasar da take ƙarƙashin gawar da shi za a yi tsafi da ƙasar takalminka sai a maka tsafi da shi miyau in ka tofar sai a kwashe a tsafi da shi gashi in kana kum kana taji kai sauran gashi ina nake saura ana yin tsafi da shi da shi aka yi manzan Allah su gudu gominka a matancinka shimfidarka za a yi tsafi da shi kayanka da kake bayarwa wanki ana izo a kai wajen wanki a tura a samu almakashi a ɗan yanki wani abu a ciki a yi maka tsafi askar da ake maka aski za a iya maka tsafi ruwan da kake sha za a maka ɗauki malam ana tsafi na fitar hankali ɗan makaranta suna yi idan wani ya fi cin wani wani ya fi cin jarabawa sai a yi mai akarya a kassara shi Ɗan kasuwa suna yi idan ya ga makocinsa yana ciniki shi baya yi sai a mai sihiri akwai wanda saboda yana ciniki aka yi mai sihiri kora aka yi aka kore shi daga kasuwar ta duni wato aka kallon yana samun kuɗi iya da kwastomomi yana da baki ka ce to ga wajen idan ya tashi zai je kasuwa sai kama ihu wayo Allah wayo wayo to an ga uku an waye gari alaji mai gida yana wayo Allah wayo Allah da an masa magana kasuwa sai faɗi ya suma garin ya zuwa in ya ce sai ya je sai ya makanci ni din nan na je na zauna a gabansa na yi masa karatu babban mutum nayi masa rukiya wallahi makanciya ga idan gwara-gwara amma wallahi sun makantar da shi saboda yana yin ciniki a kasuwarsu wai ahalus sunna ya zauna wai bayan zikiri wai ahalus sunna ya zama wai da safe bai zikirin safe ba bai na yamma ba in zai kwanta bacci baya yi in zai shiga kasuwa baya addu'a in ka san yanka?" wallahi dan wannan shagon da kake da shi bai kai ya kawo ba wallahi wani sai ya kifar da kai akan mata ana yi kana nema yana nema kwanan da wani ya bugun waya daga wata jiha yace a taimaka masa yana so zai zo ya shiga wani yanayi yana neman wani aure ne mai wahala ya yi aka yace an turo masa aljanu sun masa shegen duka da daddare yace wallahi ya rabu da yarinyar shi kuma da yake jarababbe ne yace wallahi yana nan malam duka suka mai ji je mai da wani sai da aka ci asibiti ya daddare in gama sai aka je na ibi wayo Allah aljanu suna ba shi bashi saboda kawai ya ce yana neman wanci wani ne ya je turo masu labarin sihiri yana da yawa amma abin da ke so ku yadda ana yi kuma mutum ya dage da addu'a da roƙon Allah bari mu ji mai musulunci ya faɗa kan hukuncin sihiri kuma ya cancanta wannan zunubi a sashi cikin manya-manyan kaba'iran zunubi ma'ana babban laifi wa nara khalqan kaseeran min ad-dullali yadkhuluna fi sihri wa yadhunnunaha wa yadhunnunahu haraman faqat imam az-zahabi yace muna ganin da yawa daga cikin mutane batattu kaga sai ce batattu suna shiga harkar sihiri sihiri suna ɗaukar haram ne kawai وما يشعرون أنه الكفر فيدخلون في تعليم السينية وعملها وهي محض السهر ولنوع من سهر سينية فشيغا سكويا وفي أخذ الرجل عن زوجته وهو وسهر هو أدوري متن dangane da تسأل yanzu idan matarka tana so sai ta je ta kai ka wajen boka a kare ka wallahi malam akwai sihirin da suke da shi kawo ungo ka san mai kawo ungo tana cewa kawo za ka ɗebo kawo duk abin da ka samu ka a tashi ke sai za ka yi mata ka tsaya fa ka karanta kanka ka lura sosai haka kike duk abin da ya samu a duniya baya hankalinsa a tashi ke yana samu sai ta burinta sai ya kai mata hankalin sai ke kwanciya ya kai mata yau ya kai gobe baya iya bukatar biyan bukatun 'ya'yansa sai ya kai mata sai abin da ta dauka ta baya bukatar kansa bai isa yi ba sai ya bata an gama da wasu yaya suna ta zargin babansu wallahi ya zo duk abin da ya samu wacce yake warwa suna ta faɗa da shi suna abin nan su yi ta fada su yi ta faɗa ya nuna damuwa amma wallahi suna bashi sai ta tara kai mata yanzu da akwai sihirin da ake wa mutumin da yake yana da mata kuma yana da 'ya'ya masu kuɗi amma ita wannan matar ba ita ce uwar 'ya'yan ba watakila uwar 'ya'yan ta mutu watakila uwar 'ya'yan an sake ta amma 'ya'yan masu kuɗi to matar mai kuɗi kenan matar 'ya'yan mai kuɗi wato afwan matar wacce take ƴaƴan mijinta masu kuɗi ne to akwai sihiri da ake na musamman za a je a kulle sihiri uban zai ta matsanta yayan su kawo tun suna da kuɗi su kawo yana karɓa sai kai wata yana karɓa sai kai wata yana karɓa sai kai wata wallahi malam bai san yana yi ba an je an biya ne an gama aiki ka ganta tana cikin mulki ko abu za a yi in ta ce ba ra'ayi a yi ba wallahi ba za a yi ba a gida gaya maka gaskiya harkar ba wai yawan babbar riga ba ne ko kula ko girman gida ko da abu Allah dai ya zama masu yi A akwai wanda ya ce wallahi da na dawowa da na yanko kwanye gida sai dai ji dak dak zuciya tana dakawa ya ce na daga mutuwa wallahi ka yake tsoron kuwa to shi yasa imamu zabi yace batattu masu wannan aikin batattu ne ba mutanen kirki ba ne da sihirin da yawanci ake fi wannan aiki da sihiri masu yin fowon wannan aiki da yawa suna aikin sihiri dan akwai abin da za a ma ya wuce tunanin ka wallahi sai an cuce ka ko kana so ko ba ka so وفي محبة الرجل للمرأة أو مبدها له أنا إن سهري أساك كسومة قوما كاسنتا تقول يا قومة سيقو سماري akwai sihirin da ake yarinya in ta ga mata sai ta je a kama mata aiki a cewa da nake so a balkai mu ba kai dan tsini ba ne kai dan ka'ida ne kai sai wance za a je a samu wata ogli very very ogli da je ta sa a yi maka aiki Allah shine mahabbatul rajuli lil mar'a idan an maka aiki kawai sai ka bukace ta wani ya je wani gari daura aure wata yarinya ta ganshi tana son sa ta gaya masa ce tana son sa a fili sai ce ki hakuri ina da ya da iyali kuma ni ba zan aure ba ka san me ce wai cewa ce wallahi sai ka aure su ce ke ta ce wallahi tallahi billahi lazim la ilaha illa huwa ni matar gare kuma wallahi sai ka aure ni shi kuma ya rantsa ce na rantsa da girman ubangiji billahi da la ilaha illa huwa ya gama kuma da zaka yawa ce wallahi shi kuma bai aure ta ta ce ta waye mu gani ba ya yi ƙoƙari wallahi ya ƙoƙari ayin wani ne gaba zai ƙara ko ya zo na ba ta Allah ke ba kuwa ko ya nemi sun ku ba ka aka yi yaya aka yi yaya aka yi ya manta wani lokaci ya aka yi wani uzuri kuri ya daɗa ke shi garin kuwa da uzuri ya ke shi garin kamar su da sirri sai da ta yaya aka yi duk kullum alaƙar zuwan su ɗin ya zama tana da alaƙa wani abin aka kulla ba aka kira shi cewa za a yi gano wallahi tallahi ko to ya za a kira kuma wallahi da kanka za ta da kayan gari ya je aka haɗa masa abinci aka zuba duk abin da za a zuba aka sauke shi aka mai goma ta arziki ya ci abinci ya ƙoshi ya ajiye wa bari gasa an samu an kama maganganun harkoki na duniya sai ga mutum ya tafi ke me ka gidan ta ce a gidan ne nan abincin nan da ka ci na yi shi yau za a yi magana a wurin nan <laughs> Allah ba da suka dole to suna haka kawai sai a sa maka son wata ko kuma haka kawai wacce kake so a sa ka ita mace tana zaune da mijinta lami lafiya a sa mata a yi mai wani sihirin da zai ita haka kawai ka ji ba ka santa ko kana neman yarinya ko kusa bai aure ko ci gari ta fita a ranka ba ta zage ka ba ba a ƙida ta samu matsala ba ba komai ba ko ita kaurace ba a ce ka ƙida akwai sihirin da ake mana kana zuwa wajen ta tana zuwa ta ta zo sai ka ganta kamar dubu. sai tsoro ya kama ta tana magana sai kamar aljani ke magana ce ita ma ta zama cin kwalliya ta yi ado amma kuma kana tsorita Allah Allah kake kai maza ka rubuta in ka tauba ka ƙara dawowa to da yawa akwai matan da suna da wannan matsalolin da saurayi ya zo in dai biyu zo bai sake dawowa a tambaye shi mai saurayi cin labako na haƙura wannan ta ƙi auruwa wataƙila sihiri aka yi mata ba ta iya rike maza akwai wanda idan ya zo da ya zo wurin sai ji tana wari wari ustas wari ta yi kwalliya ta fesa ta goge ta matsala ta yi amma sai yadda ka san kashi ta zo da shi ta ajiye a wurin bare iya zawa to me yake jin wari jin wari wallahi malam bokaye ba suna barna a kasar nan fa kuma abin sai unfortunately yanzu sun zama kowa kuɗi duk malamin da yake da harka bokanci nan da na yayi kudi akwai wani malami da ya je bokanci wa wani daga cikin manyan manyan mutane da wani gwamna ne ya je masa bokanci motoci biyu aka kawo sababbi ko kada ko ke kima ne rigar da Allah ke yana sai ga sababbin motoci saboda ya yi aiki aikin ya ci bai iya ba sai a koya ba ta nan gwasa suna ta mamaki malam ya sababbi to za ka ɗauke so kada mutum ya yi sakaci da addu'o'i da suka ku gane kafircin sihiri yanzu bari ga muku muku dai ta ta karshe wanzan Allah kansa sallallahu alaihi wasallam sai da wani bai hude ya masa tsaki da gashinsa kum yake taji kai kum ba ana samun sauran gashi ba to da shi aka ɗiba aka ji aka yi kulle-kulle da wata sihiri akwai kulle-kulle aka yi kulle-kulle aka yi kulle-kulle aka ji aka samu wata tsohuwar rijiya aka jefa wannan abu manzo Allah kurin iya zaune sai ya daina zuwa gidan iyalinsa kwana irin rabon kwana din nan yau yana ɗakin wance yana ɗakin wani sai ya daina zuwa amma bai san ya daina zuwa shi kansa bai san ya daina zuwa matan su na tattaunawa annabi ya zo miki cewa wallahi ya so ba ko ya daina zuwa suka yi suka sami suka ce ai ka daina zuwa ce ina zuwa mana yanzu Allah kan ina zuwa mana suka ce ba ka zuwa ya Allah? ce ina zuwa sai ya kwanta bacci sai Allah ya turo masa mala'iku guda biyu sai suke ba da labari imam ibn kasir ya kawo wannan kisa a cikin tafsirin kula uzu da rabbil falaq da nas sai a rajul madbu ai wanda an masa sai sai dai yake tambaya waye masa aka ce ai wane ne wani ina ce wani ba yahuda to mi da mi yayi ɗaya da gashin su to da yana ina ya kai dukansu suna yi tambaya annabi kuma yana ji a mafarki yana ta kiyayewa ai gashi aka ɗauka. ai ina ta ai wata tsohuwar rijiya aka binne a madina to me aka yi ai gashi abu da ya faru sai Allah ya farkar shi sai Allah ya sauka mai kula uzu da rabin falaki da nasi shine sababin saukar falaki da nasi ne ba washe yake cewa falaki da nasi magani yan turku duk wanda yake son zaman lafiya wallahi kalazince su yau din nan na karanta su ai farai kuwa an ji ma zan da zan da biya ai farai. duk wanda yake son zaman lafiya ya fi fanadol ya fi paracetamol ya fi chloroquine ya fi mai wallahi da na su karanta su tsakanin ka da Allah kuma an yi tsaye bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق كجبا من شر ما خلق daga شر abin دك ka halitta قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ما باشي يسأل النبي إمام السنة دم غربا قل والله أكو فلك أكو ناس أكو kullum magarbar duniya in ba ka yi ba yau ka biya ta kafin ka tashi ya ce mana duk asuba saboda maganin miyagu duk asuba yin duniya an kai jan walwala uku falake uku nasu uku Allahu akbar Allah ya san bala'in da zasu kare maka a wannan rana kin ka san me yake da safa kawaye gari zaka shiga fafatawa zaka shiga harkoki ka zuba take ka yi falaki da nasu lafiyayyu kafin ka shiga harka ko an turo maka bala'i ka gilu, ka tafi da taimakon Allah sai dai faɗi can ka gama kwaramniyar ka magariba ta yi ka dawo gida to akwai harkar dare kuma akwai fadaken dare wasu da daddare za su yi ma wallahi sai aka ce ka karanta su uku uku uku uku kana idan da bai ai kana idan da magariba karanta don Allah ba ka kariyar abin da zai zo maka mai kirantare amma da yawa mutane ba sa wata wasu ba su san su na sallallahu alaihi na Allah ya sauka masa da wannan shi yasa ya mai da su cikin wato sunoni ne amma kuma ana yin auri da su ana neman tsari kada ku yi bashin kul lahu da falaki da dasi na yadda da wannan magana ba shi lalle maganin dan sulhu وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال da makamancin wannan da kalmomi wanda ba a san su ba yawancin su shirka ne da bata to bari ku ji me hukuncin matsafi in an kama shi suna nan ba unguwanni suna nan a gidaje mulkin nan duk da ake gudanarwa yawanci da su ake akwai wanda har indiya suke tafiya akwai wanda suke shiga nijar akwai wanda suke zuwa kasashen turawa sihiri tsafi bai yadda shi mai kuɗi ne zai zauna da kuɗin sa wai sai ya je ne nemi in na boka kwatano ingila Amerika, chadi china in zai tafi sai ya je bokansa ya duba masa ai masa duba akwai sa'a ko ba musa kasuwa shagonsu sai ya ɗauki malaminsa matsafi sai ya kai shi kai jama'a ana fa a garin nan fa akwai masu karanta qur'ani ibu sittin suna zuba shi a cikin jini kuma da rubas ake karanta shi rubas ka gwada karanta fatiha da rubas na zati wanda malamai sun yi ittifaqi kafin shi amin alhamdulillah rabbil alamin ya zuwa wala dalil ko to amma sun sun tashi tsafin su daga wala dalil za a fara sai a dire a can akwai wanda ake ba su aiki miliyoyin kuɗi su karance ƙur'anin da ribas saboda ana so a yi wa wani ribas a mulkinsa juyar da shi baya akwai wanda za a yi ba a kore ka a gari a ce garin nan ne ba ma san garinsa gaba ɗaya idan suka kulla maka mana sai a jika can wajen kamaru a yi a yi a yi ka da ka ce a ah, sai ya kuma daɗi Allah ya sauke haddin matsafi wa haddu sahil al-qatl annahu kafara billahi aw mudari al-kufr ya kafirce da Allah ko yayi kama da kafirci shi yasa aka ce a kashe shi Allah ya saka hukumar Saudiya da alheri Allah ya saka musu a duk duniya da suke tabbatar da wannan in sun kama matsafi ka san me ake mata wuyansa ake sarewa ƙwarai da shi in shekarun baya kaɗan akwai matsafan da suke kama suna musu zafi a ƙasa ba wani ɓata lokaci haddu sahiri qatluhu sai. zo ajiye ka a jawo maka ayoyi a jawo maka jisan manzon Allah da tabbami lafiyayye a rufe ma idan sai a sa wani nil down ake a ɗaure hannun mutum ta baya haka ɗaure hannun mutum ta baya haka a sa kai nil down kuma idan ka rufe wani ya zo sai dan zabure ka kaga dan zabure ka zaka yaka kana zabura sai wani kin wallahi ta kwabi yan kaɗe ne sai dai kan kan mutum ala ai farai kwarai kuma a fili a ta ɗauka ana gamawa a zo a wanke takwabi likitoci su su dauki gawa su je su tafi da ita haka Allah ya ce haka Allah ya ce shi yasa da wahala ka ga matsafi a Saudiya da wahala ko ku ga sunan barkatai ai kware da gaske أريني قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات النبي يتكوني سنتي أبو وقدامك وما سهل كروا دقتك فذكر منها السهر يا أمبت سهر والموبقات المهلكات abubuwa masu halakar su ne al-mubiqat falyattaqi al-abd rabbahu ba ya yaji tsoron ubangijin sa wala yadkhul fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah kada ya shiga cikin abin da zai hasara duniya da lahira Waje ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddu sahiri ya zo a hadisi sahihi mawqufi tirmidhi ya ruwaito shi da darakutni duk da albani ya rawaita shi a cikin ad-da'ifa amma ya ce mukufi ne in a mukufi ne sahihi ne wanda Allah yana cewa haddin matsafi a sare wuyansa amma wa sahihu annahu min kauli jundub gaskiyar magana ingantacciyar ra'ayin jundub ne wa bujala ibnu abdata annahu qala atana kitabu umar radiyallahu anhu qabla mawtihi bi sanatin an iktulu sahirin wa sahira sayyidina umar ya aiko takarda littafi a rubuce albani ya inganta wannan hadisi riwayar imamu abu dawuda da imamu ahmad umar kafin ya bar duniya da shekara guda ya rubuta ya aika wa ma'aikatansa da gwamnoninsa ya ce na ba ku umarni duk lokacin da ku samu wani matsafi ku kashe shi kuma ku kashe shi harkar da yanzu sai a zo a kira ka a ce ka shiga sarka ce wai ana samu malam matsafi ba sai daga maka kwai wannan yaron da na gaya muku ya tuba ya zo na ɗalibi na ne wanda ni yanzu na daɗe ma ban gaishe ba ko ya koma ruwa ne Allahu alam <laughs> Allah wallahi ko ya ce malam wallahi malam sai daga maka kwai ga kwai ne ko idan ya jefa shi sai ce tsaya sai tsaye da shi ya ce malam yau ai ni ina da gari tsaye da kwai ai ba wani abu ne a wani har yanzu yana da takaddun da suke yin tsafin da waye da waye da waye duk ya kawo musu ya ce saboda wa'azi ina da su a je. amma na rubuta a takarda na ce a kiyaye wannan takardun hadari ne saboda mutuwa haka kasu kan mutum yanzu mutum ya aiki zuwa saukar ce to ashe babu yana ɗan tabawa <laughs> ko ba haka bane to shi yasa sai da na ja kunne a kan haka da ban gansu ma yana ban mutuwa. wazi kwai fa kwai dubu kwai in ya kada shi haka sai ya tsaya kat malam mutum ya zo zai maka aiki ya ɗauki kwai a gaban sai jefa shi ya tsaye da shi malam duk abin da ya gama ba dole ka yarda ba ya ce idan mutum ya zo mana da matsalar ko yana wani ya dame shi ko ya sa shi a gaba sun ce a kana da matsala ya ce malam kafin ya zo daman kwaikwaye ne muke samu da yawa na zarfi da na waɗe ne sai mu samu wani sai mu cika shi da gashi gashi muka cusa gashi da karamar allura muke cuccusawa mu cuccusa mu cuccusa sai a kwana biyu ana cusawa a cusa gashi a zuba ruwan yankin kwan sai su samu wani abu kamar gam sai su goge kwan ba ka taɓa cewa ya fashe ba sai a baka a ce ka ji shi sai a ba ta wani wace ta ji shi ce yi ta kwai ne kuce ku sai kira ya gamga ya ilu ya tsamta ya ilu ya sarma ya ilu ya watadu ya du ya rakabu ya <laughs> ita kira idan ya zo dama ya riga ya san ne abin sai wacce ya ɗauko shi sai ce to bari a nuna ma matsalar ka sai ya haka ya samu kwallon ɓat sai ya buge shi sai kus bashi sai buɗe sai ka ga gashi ce wai wai wai wai ka kusa mutuwa ko giris to a lokacin duk abin da ya loda ka ya ce ka kawo za ka kawo sai ce to bari ka cewa wannan yanzu daga cikin ka na fitar maka da shi mazafi fa idan ya ga dama yanzu yanzu sai ka jariri a gaban ka ya jama magana jariri wallahi sai zaune maka da shi dan jariri ya maka yi ta baka labari an gama sai ce tafi sai bace aljini ne yake dauko shi kawo amma jahili da bai karatun tafsiri ba bai je makarantar ilimi ba sai yadda to da wannan ne ake cin wato kudin matanmu ka gama ci ta sayar da kayan ɗakin ta gaba ɗaya saboda neman magani a wajen boka shi yasa umar ya ce ku kashe su sai na umar fatarsa duk matsafi a yanka shi to an ce a yanka shi kai kuma a matsalacin unguwarka shi ne liman ya je ya rashin mutunci ya zai ce sahu a ina kuma ku bi shi ka san babu mutumin da baya mutunta sallarsa irin bahaushe shi duk inda ya je bi yake kawai ya yi alwala war war war war allahu akabar ya makala bai san waye liman ɗin ba you have to be very very careful wallahi وعن وهب بن منبه قال قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل لا إله إلا الله أنا ليس مني من سهر من سهر ولا من سهر له ولا من تكهن ولا من تكهن له ولا من تطير ولا من تطير له وعن علي بن أبي طالب قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بسير رواه imam ahmad bin مسنده riwaya ta zo riwaya imam tabarani wanzan Allah yana ce riwaya ta zo Allah yana لا إله إلا la ilaha أموتا تنشتا babu an bauta cancanta sai amma duk wanda yake ko wanda ya sa aka yi masa sihiri wala man suhira lahu ya bada da kuɗi aka yi mai sihiri baya tare da ni in ji Allah da wanda ya yi bokanci wala man hina lahu ko ya sa aka masa bokanci mai zuwa gidan boka shi sa a hadisin muslim ya ce duk wanda ya je gidan boka sallarsa ta kwana arba'in babu ita forty days balash ko kayi a banza ne da wanda aka yi mai wanda yake canfi matanfa wala man tutuyyira la da wanda aka yi isa aka yi mai canfi ta san mai canfi me canfi na'am waye zai yin bayanin canfi ba ana faɗa canfi ba na'am irin maganganun da ake faɗa na canfi cewa duk ranar da ka fito daga gida kaɗi da kuturu to akwai matsala kuturu fatuwar ka kan karo da kuturu to ka juya kar ka zauna a gida ranar ba sa'a ko kana fitowa ka ci karo da kare akwai damuwa akwai matsala amma dina da ka fito kaga farar belbela to akwai farar aniya ke irin abubuwa ai mace mai farar kafa tana jawo kaza ai duk wanda ya aure mutum mai kaza ko a ce ai duk gajeren mutum kaza ne ko ai daman dogon mutum kaza ne ai duk wanda yake kaza ka irin wannan canfa-canfa annabi ya ce baya tare da ni ne Allah ya ce baya tare da shi gargajiya ne da maguzanci ku daina haram a wata riwayar manzon Allah yana faɗa ba zai sallallahu ba zai shiga aljanna ba mashayin giya ba zai shiga aljanna ba qati'u rahimin mai yanke zumunci haka kuma duk wanda yake gaskata matsafi ba zai shiga aljanna ba imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnad dinsa albani ya raunana shi Allah ya masa rahama وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الرقى والتمائم والتولد شرك tofi da ake yi na tsafi tofin sihiri ba tofi na addu'a ba ba tawai da shari'a ba dan tofi kala-kala ne akwai tofi da ake ana kiran sunan aljanu a kira sunan aljani a tofa a kira sunan wani ne a tofa wannan shirka ne amma akwai tofi da na a karanta ƙura'ani a tofa ko a karanta ƙura'ani a ruwa a sha ko a karanta addu'a daga manzan Allah sallallahu alaihi a tofa wannan ba laifi bane kuna fahimta na wata ma'in jam'u tamima wa hiya kharazatun wa huruz yu'alliquha al-juhalu ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umuna annaha taruddu al-ayn wasu kayan surkullai ne da fatu da igiyoyi da wasu itatuwa da takardu da ake rubutawa ana ratayawa jahilai suna kuduma yu'alliqu al-juhal ala anfusihim jahilai suna ratayawa a kawukansu a wuyayuwansu a ratayawa yara kaga yaro karami in ya muka sa masa laya karamin yaro ko a sa masa wannan irin azurfan nan katuwa fara ai me ya ake ai maganin mayu ai maganin baki ne ko ka ga mutum kana ganin sa da mutunci da kimarsa a masallaci ya yi ruku imanin ka ga kayan ka ga daga da guru a kugursa a uzu billahi an daina ya is all modern <laughs> you are totally outdated wallahi kai baka ba san ina yake ba guru kuma da laya ko ga mutum ya yi miƙa ilaha ilaha sai ka ga guru a ko a ba an yi magana ka ga wannan tsari ne maganin tsari ne wannan igiyar gurin ita ce za ka tsare ta to duk mai wannan jahili ne ko matan aure sun je a basu laya suna sawa a kansu saboda wai su mallake mijinsu wai dole mijinki ya soki dole ko ɗan kasuwa idan zai tafi kasuwa ya ɗauki layar nan ya tauna ta ya ciza sai sa ta aljihu maganin ciniki da sa'a ka san me ake rubuta a ciki fajama'anahum jama'anahum jam'a su ne ayat da ake fa fajama'anahum jam'a wai hada su ɗan kasuwa a kawo customers fajama'anahum jama'anahum jam'a haka za a ba su aje ana taya subhanallah yaya mutumi na wani malami da ya ce mai tashi za ka yi a sai in ji sosai saboda fanka eh. a ba shi ruwa robobi na eh Hey. Eh. layu da yake kawo kawai mutumi na ba wani kawo sa eh. yake me yana me aka sashi yana me o yana bubun ne layi? Hmm. eh a sa layin a roba abin ne ruwan rubutu ake zuwa a ciki sai abin ne mushirki ne kawai ka zauna ba wannan gudu mushirki ba malamin ba shi abokin naka me yake yi ah. ga tsakani da Allah shi ne ko kai ne ko kai ne faɗi gaskiya to shi kenan na fahimce ka na fahimce ka a nan yanzu ga ai ka ji karatu yau dalili ya sa kaji ka je ka gaya masa wannan abin shirka ne haram ne bai kamata ya taimaki mushirki akan shirkarsa ba wa ta'amanu alal birri wa taqwa Allah ce ku yi taimakeke ne juna akan bin Allah da taqwa amma wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku sa ku yi tarayya wajen sabon Allah da zalunci so hukuncinsa ya aikata haram ka gaya mai ya daina in kuma bai daina ba duk duk su daya shi ma shirka yake yi yana biyan sa ne to ya daina aikin banza kuma ga zunubi ba biya yake ba a kiyaye don Allah ka gani ka gani ka ga ashe akwai su kenan ka ga bayanin da yake ko So irin waɗannan abubuwan su ne at-tama'im kenan yace jahilai da niyyar cewa wai yana kore maganin mayu ta taruddul ain wa hadha min fi'l jahiliya wa man yataqada fi dhalika faqad ashrak duk wanda ya itikadi akan wannan ya shirka atiwala fa me atiwala bi kasri ta'i wa fathi waw naw'un min as shi ma nau'i ne na sihiri wa hiya tahbibul mar'a ila zawjiha atiwalatu shine tsafin da za a yi wa mace a sa dole mijinta ya sota shine atiwalatu da duk maganin da za a bata ko rubutun da za a bata kun ga qur'ani fa Allah bai yi shi don aje ana rubuta ana sha ba ya yi shi ne a karanta a fahimta a yi aiki da shi amma ya yi shi a yi shifa'un linnas magani ga mutane sai an ya bayanin magani a karanta shi a tawassulin shi a karanta a ruwa a sha wannan bale amma a rubuta a sha ba inda aka ce a rubuta qur'ani a sha kuma ba yanzu cewa cewa yake wajen rubuta ba malami sai zo ba rubuta yake ba sai da rubuta wanda bai juya kwanan sha duk muna yara duk mun gani muna kallon malaman suna yi da mu kuma mun dan taɓa rubutun can amma dai daga ba mun dena <laughs> to gaskiya ne Allah Allah Allah ya kubutar da mu yawa kuma nan ma na sa akwai wanda sun yi da yawa to wanda ke waje ala zalika min shirki li i'tiqadi juhali anna zalika yu'athir an sa wanda ya zama shirka saboda jahilai suna kudurin cewa yana yin tasiri bi khilafi ma qaddara Allah ta'ala sabana abinda Allah ya kaddara qala al-imam al-khattabi rahimahullah ta'ala wa ma idza kanat ar-ruqya bil qur'an amma idan ruqya na qur'ani ne ka gani ko addu'a inda qur'ani ne aw bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubaha to wannan ya halatta lianna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarki hasan wa husayn annabi yana ruqiya da kansa jama'a ina waɗanda suke inkarin ruqiya su ce babu ruqiya su cewa ruqiya bid'a ne annabi yana yi da kanshi yana yi wa al-hasan da husayn karanta ayoyin alqur'ani wa yaqulu u'idukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma addu'a da annabi yake wa hasan da husayn kenan wallahu musta'an wa alaihi tuklan to kaga wannan bayani kenan akan me akan sihiri to me maganin sihiri azkar yin addu'o'i safiya da yamma kullum an ce ana yin zikiri da safe da yamma ka koma littafin hisnul muslim ka bibiya dan Allah ya baka kariya duk imanin ka duk kokarin ka ga annabi yana yin addu'a yana yin zikiri amma da yazo da kaddara an yi mai sihiri amma ya shafi rayuwarsa ne bai shafi annabtarsa ba duk sihirin da aka yi manzo Allah bai shafi mai annabtarsa ba sannan kuma yawan karatun Qur'ani bayan wannan sadaka mutum ya sadaka ce Allah ka da shi sannan wanda ya kamu da sihiri ga abin da zai ya nemi ganyen magariya guda bakwai ganyen magariya kwaya bakwai duk wannan bayan da muka yi tsautsayi ya sa wani ya kamu da misali ya kamu da sihiri to sai ya samu ganyen magariya guda nawa guda bakwai sai ya samu turmi irin na dakan nan ko kuma tsakanin duwatsu guda biyu ya nike su ko a daka ganye na magariya kwaya bakwai magariya sai a nike su in an nike sai a kulle a yi da yawa bakwai bakwai bakwai sai kuma a samu ruwa kamar irin jarka ɗaya ko litas. sai a juye wannan kullin ganyen magarya a cikinsa a jijjiga a jijjiga a kada shi sai a karanta alif lami zuwa muflihun aya biyar a bakara sai a karanta ayatul kursi sai a karanta amana rasulu sai a karanta afwan a karanta ayatul kursi a karanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai a karanta me ayat amana rasul a cikin bakara ana karanta abu nawa abu hudu alif lam mim muflihun ayatul kursi wa tabu'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai amana rasul a bakara kawai sai kuma mutum ya gangaro ya karanta wa auhayna ila musa an alqi asar fa idha hiya talqafu ma ya'fikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجدين ولقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون sai koma can ka karanta qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun wannan aya sannan ka gangara ka karanta kulya kafa daya kul huwa daya falaki daya nasi daya fatiha guda kamar yadda hadisi ya zo ingantacce cewa annabi ya karantar da ai wannan za a yi ana maimaita lokaci ba lokaci duk wanda yake da matsala ta sihiri ka masa wannan sai a je a yi insha Allah wani wata ko kafin nan zan yi musu magana yan kwamitin su same ni zan ba ku su a rubuce sai a kawo waɗanda suke so sai su zo su karɓi lambar waya sai su yi photocopy da bayaninsa da hausa da kuma larabcin sai a je a yi ta idan alal aƙalla a hana mutane zuwa gidan bokaye to abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah mana afuwa za a sha za a yi wanka gaskiya ne za a sha za a yi wanka wannan yana da muhimmanci ma'ana wannan ruwan idan an yi shi sai a ɗauka a kurɓa sau uku ɗaya biyu uku sannan a wanke jiki amma ba a bar ɗaki ba annabi ya ce kai tai kai tai hatta sai ciwon ya warke ga baki ɗaya akwai wani littafi addu'a war ruka min alkitabi was sunna wani green to akwai wannan bayanin duka a cikin littafin da kuma addu'o'in gaba ɗaya so amma dai zan yi printin zan kawo muku insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yana tambaya cewar malamala idan aka ce wai za a kewaye kewaye mutum da alkur'ani mai ake ne ina bukatar karin bayani to ni dai ba na yi kuma ban yarda da shi ba bid'a ce daga cikin bidiyoyi da ake yi za a kewaye mutum da alkur'ani akwai wanda ya taba gani ana yi ya ake yi wanda ba bayan nan fa wannan nau'i na farko kenan a kewaye shi ana musaffa kamar yanzu kana neman wani abu sai ka biya su sai ka zo ka zauna kai haka sai gangawa su su ta karanta alkurani sai su san suna kewaye na ban ji ba muciya ehe eh. sai a samu kwarjalle irin wannan to karatun ƙur'anin fa shi suke to wannan wani ne daban nau'i ne daban shi wannan ya ce shi ya gani a unguwarsu ana yi ina jin unguwar tasu akwai mushrikai da yawa ta kila muciya suke samu da farjalle dan mayafi haka ko irami sai su daura a jiki sai su zura sai wannan ya rike wannan ya sai su zagaye mutum suna kawar bai shi ma wani nau'i ne na juyi da suke almuhim da wannan abun bid'a ne ba addini ne ba daidai ne abun mamaki na taba faɗa wani wajen wani karatu wata mata daga wata jiha kwanan da ta bugo min waya kwanan kwanan nan cewa tana neman taimako da Allah taimaka mata akwai yarta da aurenta ya mutu taimaka mata wajen tana so za a sa a kewaye a yi mata kewayen ƙur'ani na ce to a kewaya ta da alƙur'ani ta ce kuma ni za a yi wannan tambayar a haka ba wai tana magana ne akan ya halatta ba a taimake ta a yi haka din so wannan yana da kaɗan ne daga cikin harkar 'yan bidi'a da suke karka yadda ya ma wannan ko kana da wata bukata sai a ce wai ka kawo kuɗi a sauke ma kuɗa ne a kai ba ka sauke ba da ka ba su kuɗi su sauke maka gwanda ka nemi ƙur'ani izu 60 a kasar ka zauna a kan maka Allah ka rinka dannawa kasar kasar kana saurara in ka gama ka daga duka ya tunda baka iya karantawa ba amma ba inda aka ce wai ka sa a sauke ma ƙur'ani wai don biyan wata buƙatar kan bid'a ne ina fatan kuna fahimta wasu ma sai su hada sai da yanka a sauke maka kuma ka kawo rago na dubu arba'in da biyar su sauke su cinye ragon kuma ka biya kudin saukar sai a ce maka Allah ya biya wani ya zo ya shiga gonar Allah ya ci masa albasa ba ba daidai ba ne ba kuma irin wannan babi mutane suna da rauni wani dan wa yake cin wace wallahi malam ahli sunna ne sata aka yi masa amma wai wani dan uwansa ne ahli sunna zai ce ya kamata ka je a maka aiki ba ce <laughs> ka je a duba maka ka rabu da mutanen nan da Allah ko mi haram da zai a duba maka a yi maka aiki kaga ba kida a karan sallah ba kida na gaya muku wani bawan Allah ɗalibi na ne aka yi mai sata miliyoyi aka ɗebe ma a cikin shagonsa yana ahlus sunan sai wani malamin bid'a zai same shi ce alaji ba da dubu ɗari biyar za a dawo da kuɗin nan za a yi maka aiki sai ce to sai ce to na gode an saka da kuɗin ya ce alhaji kudin nan miliyan biyar ne aka ɗauka shi ya gaya malam shi alhaji miliyan biyar ne aka ɗauka ce to tun da ma abun ya kai a ina ganin dubu ɗari bai aike ka ɗan ya ce da Allah a je a yi aikin nan na ba da dama matukar kudin nan suka fito ka raba su gida biyu ka ɗau ɗari biyu ka ɗauki miliyan biyu da ɗari biyar ni ma ka bani miliyan biyu da ɗari biyar sai malamin sai ko ka ba da na kafin alƙalami mana sallam ka ba da na kafin alƙalami ya ba da wani abu ya ce a'a in dai ka yi kuɗi sun fito ka rike sa a hannunka ka ɗauki miliyan biyu da ɗari biyar ka ba ni miliyan biyu da ɗari ai aikin da bai yi wuce ba. kuwa ana yaudara mana Allah kiyaye me hukuncin a sallar ƙasaru ga ɗalibin da ya ce wani gari neman ilimi kamar kano da wudin ko kuma wani gari ma ko ɗaliban da suke tafiya ko china ko india ko america suna 'yan najeriya ɗalibi inda yana karatu a wani gari to lokacin da ke karatun nan a gari zai ɗauki kansa matsayin ɗan wancan garin ne da yake karatu ita ƙasar ku riƙe formula ce zan ba ku ta malaman mathematics ku riƙe ƙa'ida ne duk inda ba ka daɗewa a nan kake ƙasar duk inda in ka je ba daɗewa kake kwana ɗaya biyu ka dawo ko sati ɗaya abin nan ka dawo to nan kake ƙasar ba cewa aka yi sai inda matarka da babanka da gidanka nan ba za ka yi ƙasar ba ko garin da ba matarka in dai kana daɗewa a can ba a ƙasar ba to kaga wanda ije garin da yake zaune a can tunda karatu yake har an masa biza an bashi residence permit yana yawo a gari yana karatu yana jaraba watanni da yawa ke hutun da yake zuwa garin su ya wuce wata ɗaya wata biyu ba ga a can ne zai cika sallah nan kuma ya kasar idan yana so kuma iya yi kwanakin da ya zai yi to sai ci gaba cika sallah in ya dauki wata ra'ayi na yin kwana hudu kawai kada ɗalibi an ba mu labari akwai ɗaliban da mutum wai yana nan kano idan ya je wudin yana karatu a wudin wasu sun da kasar karatu kuke yana wudin wani yana aiki a nan kano aka yi mai transfer shi dan kano ne aka mai da shi jigawa kwana biyar yake a jigawa wai gaba ɗaya kwanakin nan da yake a jigawa wai yana da kasar kuma aiki aka tura shi bai da ranar dawa an gano wasa da addini so lallai ba za a yi kasar ba ga ɗalibi duk da cewa an samu wasu malamai da suka ba da fatawar aikin amma dai an yi musu raddi cewa ba za a yi wai me hukuncin baccin bayan la'asar a musulunci ya halatta mana ba wani lokacin da aka ce kai bacci matukar baccin da ya kama malaman fiƙihu ne suke cewa ba a so a yi bacci bayan wannan kafin magariba don da magariba saboda kada bacci ya ɗauke ka baka samu magariba ba amma ko bayan magariba za ka iya baccin ka yi in bukata ta sa ka yi baccin ka tashi ba ka yi ishayin ka ba bayan asuba ana bacci bayan azhar ana bacci bayan la'asar ana bacci ana kailula akwai baccin rana ma wasu malamai sun ce bayan azhar ne da bai ce qilu fa inna shayatin la taqi ku rinka baccin kailula saboda shedanu ba sa yi kamar ya shedanu ba sa yi mana abu ne mai kyau ku rinka baccin rana ku huta saboda bacci da rana yana ƙara mutum kaifin kwakwalwa da rike abu sannan yana ƙara mai lafiya sannan yana taimakon shi wajen tashi da daddare ya ibada duk wanda ya samu dama ko yaya inda za ka iya rutsawa ko minti talatin ne da rana ko bayan azahar haka ne ko kuma bayan la'asar kaɗan kwanta ko yaya yana da albarka ƙasashen da suka san muhimmanci wannan na ga aiki ma ba a yi bayan azahar sai bayan la'asar yanzu mun saudiya lokacin da muka je muna karatu a can shekarun da muka duka ta dole muka je mu yan najeriya da azahar sai gaba kowa an rufe shaguna da azahar duk wurare an rufe kowa ya sai dai ka ji AC kowa ya shiga bacci bacci bacci mu ko mu zauna mu ci zare ido to mu saba ba wallahi tallahi sai dai yan kasashe sauran kai da kare muka ce mu ma bari mu jona kawai da mun yi azara mun da mun ci abinci kawai mu shiga mu shiga bargo mu saki AC ma mu ta bacci in mun ji la'asar mu tashi sai ga mutum ina da karsashi in ka tashi karatu bayan la'asar ne kan kwakwalwa tana dauka amma ka yi limala kana wahala ba hutu ina ba ku shawara duk wanda yake yana da dama akan harkar rayuwarsa to ya tsara wa kansa lokaci na hutawa hutun nan za ku ga amfaninsa nan gaba kaɗan da yawa da yawa ina gaya muku wallahi mutum sai a ce rika hutawa ko kwanan nan naji naji abu nan bana jin daɗi naje likita ya je duba ya ce malam ka rinka hutawa aiki yayi yawa hutawa ka rinka hutawa can wa'azi can karatu an tafi aiki nan an yi waye an yi menene in ce akwai matsala nan gaba za ka gaji so rayuwa tana bukatar hutu wallahi ko a kasuwa kake ka ɗan kwantar da kujerar ka ɗan rinka haka minti talatin minti arba'in awa ɗaya yana da kyau bari ga muku abin da likitoci suka ce hutu sa. ita kwakwalwa da garin allah ya waye tana kafara a cikin jikinka kamar faifai ne duk abin da kake na maganganu da ayyuka tana ta rikodin tana haddacewa tana rikodin tana haddacewa tana rikodin tana haddacewa tana rikodin tana haddacewa haka za ta ta tarawa ta tarawa shi za ka kai abubuwa da suke da kai na ciwo ka gani ka dauki abubuwa da yawa to da ka dawo ka kwanta kana kwanciya kuma to shikenan sai ta yi ribas ita kwakwalwar tun daga abin da ka fara yi da safe sai ta dawo da kilina kamar kilina wani ereza ne haka sai ta rinka bin dusur kulle hayaniya abin da kai mara amfani hikima ta ubangiji duk abin da ba da amfani sai ta goge shi ta gogewa tana maintaining tana barin mai kyau din tana gogewa mai kyau kamar mai mara kyau karan mota karan hon dan duk hada ciya take idan wani kwano ya fado a wani wuri gararau yanzu din nan zaka iya tunawa ka ce a ah, ai da safe da misalin karfe tara da rabi ai muna makaranta ai mun je wani kara hadda cewa kai ai komai hadda cewa kake haka idan ka bi abin da ka gani idan ka je bata kaga wata tirela ta yi faci to ka haddace taruwa datti ne ke taruwa a kwakwalwarka to hutun nan da za ka yi to shi ne yake mi yana wankewa yana wankewa yana wankewa to shine mutum yake samun bacci mai kyau to sai ta sai ji kwakwalwarsa ta yi sauki ta yi fresh kaga shi ana bukatar hutu wannan ba aya bane ba hadisi bane ba <laughs> likitoci ne suka faɗa kuma gaskiya ne to ya halatta a yi bacci an samu kada mutum ya dai wahal da kansa kuma yarinta tana sa mutum ya ta abu ya ga kamar cewa ba damuwa wallahi nan gaba za ka biya bashi nan gaba za ka biya bashi wanda ya ce wai da Allah mala ina ka samu sunan na na bilkisu alƙur'ani a ah, wannan alƙur'ani ya kawo kisan na na bilkisu amma malaman tafsiri suka kawo wato kisa a cikin kisan annabi suleiman ita wannan bilkis wata mata ce sarauniya da annabi suleiman ya aure ta so cikin bayanai da ake yi na tafsirai sunan wannan matan ine aka ce sunanta bilqis ba bil ba balki ba kasan ba shi balki yake cewa masu dan kokari ne suke cewa balkisu to ba balkisu bane bilqisu shine daidai din bilqisu to anan aka samu a labarin sunan na na bilqisu kuma gaskiya ne malam da Allah duniyar wata gaskiya ce a kuwa idan ta tabbata to aina take wato wato gaskiya yan masallacin nan kuna da sha'ani irin na kuma da duk yadda aka wannan mutum ya ci ya koshi ne wallahi ai kwarai da gaske to ai wanda ka ina jin wanda ka dan karasa gurin malaman geography sun faɗa akwai duniyar wata aka suke faɗa a ina take a cikin wata kuma haka ne an shiga kuma an gani ɗin ko ba a karyata ba sun ce an shiga sun shiga sun gani me a cikin watan fazazzabai ne da ramuka da wayewa da sauran ko yanzu ma an ka dubo cikin wata ai za ga wani abu za ga wata kamar mata ne daga ko ai malam wannan mata mai daga shekaru aru aru din muna yara ta ce za ta ke mutu tana daga fura ko yanzu ka duba wata zaka kamar wata mace ce tana daka kina akwai wani abu ina fata ana fahimta to amma dai ni ba da ilimi akan wannan sosai sai ka samu malaman geography waɗanda suka karanta abin sai su mai bayani amma rana rana da kake gani ita ma wata duniya ce guda ta ma fi wannan duniyar rana ba ta fi duniyar nan da muke rayuwa gaba ɗaya ciki inda za a saukar da ita za ta rufe ta kirif ninki ma miliyoyi to tauraro ɗaya ya fi duniyar nan tauraro ɗaya an ka duba tauraro yan miri-miri da kuke ganin sun nan ai kafka ai sun fi duniya girma ne kala kala kala ne duniyoyi ne da yawa insha Allah wata rana an mun samu dama za mu akwai wani dan uwa da yake ya kware akan wani harkar taurari da duniyar wata da waye waye da sararin samaniyar nan sai mu zo da project an sha Allah sai mu ɗan rufe ana sai mu assa ku gani ku ga girman ubangiji malam wato su malaman abin da science haka sun yi kokari shiga cikin rana kamar da suka shiga cikin wata to rana zafinta ya hana shiga sai suka shirya suka samu wani sinadari wata na'ura mai bala'in gudu gudu suka kirkiri gudun a cikinta suka lullube ta da wani wasu sinadarai da suke iya jurewa duk zafin abu da zai narkar da wani abu ba kwamfuta ce duk zafin abin an lullube ta ba zai iya mai ba yawwa kamar yanzu misali a cikin jirgin sama akwai abin da an sa shi duk kone wanda jirgi zai yi abin da zai kone ba a cikin daji irin inda ake gobarar daji din suna da wasu kwamfutoci suke kafawa sai su manne su da wasu abubuwa sinadarin yana kama da ina irin abin taban nan mai ɗan kirkirin nan baya ƙonewa to da shi da ta mannewa a mannewa in an ajiye kyamarar duk gobarar da za a yi kyamara tana kallo ko a cikin wuta za ka iya sa za ta ɗauki hoton komai in ta gama kawai ka zare ce ka sa to sai suka yi irin wannan abin suka naɗe shi suka naɗe suka naɗe shi duk zafi ba zai iya kona shi ba sai suka harba shi cikin ranar wato kafin ya je wajen ranar da kilomita billions ba miliyan ba ba billions of kilometers gaba ɗaya malam sai ya melting kwarai kuwa ya yi milki ya narke gaba ɗaya ya bata ya zama toka da abin da kwamfuta gaba ɗaya suka ce to shi bari su daɗa gwadawa suka daɗa gwadawa suka ninka wannan sinadarin wani abu mai gudun bala'i mai sauri kuma mai iya jurewa kai babu wata wutar da za ta iya kona shi kurin diddul annan wuta ba za ta iya kona shi ba kawai suka daɗa ba shi shi ma ya ɗan ƙara gaba kaɗan a kan na daɗin da kilometers billions of kilometers kafin ya je wajen ranar shi ma ya melting ya ƙone ya lalace malam suke ci trying suke ci trying a yanzu dai latest abin da yake ƙarshe har yanzu ba a iya zuwa aka gane da ke cikin rana ba ko ba a iya ta kuma Allah ya gaskiya annabi ya gaskiya ce ƙarshen duniya a kiyama Allah zai sauko da ita ta zo nan ƙasa sai ta kone komai ne za ka kan dan adam yana radaddagewa yana narkewa kwakwalwa tana jika annabi ce wani gobe zai kawo masa idan sawu wani gwiwar sawu wani kugu kitse mutum zai kone ya rinka jikewa rana kawai ba wai wutar jahannama ba rana Allah ya da tambaya ta ƙarshe wannan cewa yi nasiya ce da Allah karmakallahu a yi nasiya wa malamai na ya sayyade. a yi musu nasiha ya sayyadi na islamiyya kenan a cewa akwai wani malami da aka samu a wata makaranta yana da kokarin rukiya yana kokarin rukiya daidai gwargwado yana a makarantar yan mata ne ana cin nasara to amma kuma ana tsoratar da shi wai aljanun za su dawo kansa ko kan kannansa ko kan iyalinsa ko wani abu yace da Allah a yi haƙuri a daɗa zaburar da ya sayyadai su ƙara ƙaimi su ci gaba da yin rukiyawa wannan matsalolin da ake samu na farko dai bai halatta ma wani ya sayyadi ya je wata yarinya rukiya ba tare da maharamanta ba yawa ba juninka ya sayyadi ba ka zo yarinya tana fagan-fagan aljanu a cikinta ka zo ka zauna ka kebance da ita akwai masu rikiyar da sai su zo su rike mace a rike kanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم يا ريت كم بدروا Alif ألف لام ده هنن كم jikin. goshin budurwa wani kuma mai tsoron Allah ne da gani sai haka ta ga yanzu bismillah alif lam mim kuma ya sai ya tsunsa yana karatu ba wanda yake ka taɓa mace za ka yi mata karatu sai dai kanwar ka ne ko ya kuma ya ko mata ka ya budurwa ba balagaggiya ka zo ka taba ta waya gaya ba? rukiya addu'a ne kawai zaunar da ita ta sa hijabi ta rufe jikinta ka rinka karantawa karfin karatu yana shiga kullanta ko na dama ko na hagu yan uwanta su riƙe ta da yawa ana samun matsala yarinya ta ta birgima ta cire hijabin ta cire ɗan kwali ta yi ƙoƙarin cire zaninta duk suna yi aljanu yaya wani zai zo ya ce saboda ya sai ne zo yana wannan ku bari mu fara kai musu farmaki tukun a gyara dan ji wannan ya bugu wai a ƙara musu ƙaimi <laughs> su fara gyarawa tukuna so ya sai duk wanda za ka yi abin nan na farko a kira yan uwanta inda hali in ba hali a kai ta su ka bi ta gaban iyayenta kai mata ko kuma yan uwanta mata su rike ta tare da gaban mutane ana gani ba a wai ke banta ba da yawa ana samun barna barna in gaya maka saboda harkar rukiyar nan tana da ban tsoro tana da ban tsoro ni nan da nake gaya muku magana wannan uwa yan ta samu matsala ya matsanta mu yan magana taimaka mai ashe matsauratan mutane ne na je ina karatu malam matan nan ashe aljanu nan muga ne marasa sakin wallahi malam da muka zo suka ga aljanu sun fara buge-buge ana abanin ce kai rike mana ya rike sai na ga sun ba a falon muna karatu sai wani suka ce ha ha zai fita zai tubar da ya gangara ya gudu wannan ma haka ya gangara ya gudu ya aka aka aka banda da ni daga ni sai mutum daya yarinyar ta buge shi mana ka san me ce tsirara ce gaba ɗaya suka da kayan na ce inna lillahi wa inna subhanallah ai duk da gudu muka gangara wallahi yanzu din nan ina kallon gani ina gangarwa daga bene gidan nan da zai yi ba daga nan na ce na daina yin koyi rikiya wani ya zo ce mai rikiya ko an wasu ko mata su ko wani waye kai akwai hadari to walda ya sai di a makaranta I can't do everything here myself. Thank you. Allah ya saka da kai. Akwai wani masallaci a nan unguwar na masallaci Abubakar Siddiq yana da yace yan uwa al'umma musulmi zuwa wajen gagarumin lacca da aka shirya za a yi insha Allah. wanda za mu yi insha Allah ta'ala a kungiyar izala jama'atu zafi gida wa kamar sunna karkashin gwale za mu taho daga can insha Allah ta'ala za mu gabatar da sauran malamai in Allah ya da ranar laraba din mai zuwa bayan magarba zuwa isha'i masallaci izala da ke sheka dan diri an san wurin ko eh, sheka dan diri a nan za a yi ranar laraba insha Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya hada mu Allah ya ba mu dacewa sai hakuri assalamu alaikum na ya haɗe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته